godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da talatin ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya da goma sha takwas ga watan hudu miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da mu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha واللقب فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمة منه muna cikin wannan fasali na goma sha uku wanda mai yiwa yau mu karkare wannan fasali da yake magana a kan abin da ya shafi sallar janaza mun tsaya fakara ta tamanin da hudu inda muka yi bayani akan sallama na wani gidan da sallar janaza inda malai mana bayanin cewa ana iya yin sallama ɗaya kuma ana yin sallama biyu ma nuna mana cewa a sallar janaza abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shine take sallama ɗaya ana samun ya yi sallama biyu amma wasu lokuta ɗaiɗaiku amma mafi yawan lokuta sallama ta yake a sallar janaza fakara ta tamanin da biyar da za mu ci gaba ba da ce wasu sunnatu an yi sallima fil janaza sirran ce abin da ya fi dacewa da sunna ita ce sallaman da za a yi a sallar janaza ya zama sallama ce sirran ba jaharan ba ana mutum zai sallame sallar janaza ba ɗaga murya zai yi ya jiyar da kowa ba zai ne sirran haka ce sirran bi ma'ana an yusni a nafsahu wa yusni a man yulafiquhu ya jiyar da kansa kuma ya jiyar da wanda ke tare da shi an gane shi ne sirran kan wannan kuma shi ne ƙa'idan duk wani abu da aka ce a shari'a an ce a yi amma sirran to haka ake nufi haka ake nufi mutum ya zama ya jiyar da kansa kuma inda akwai wani wanda yake gab da shi sosai shi ma zai ci da shi ne sirrin malaki al'imam wa man wara'ahu fi zalika tsawa. kuma da liman da wanda ke bayan liman duka daidai suke a wannan matsayin ana in za su sallame sallar janaza abin da ya fi abin da ya fi shi ne su sallame sirran me dalili yake li hadisi abi umamata رضي الله تعالى عنه في المسألة بلفظ يجي صور حديث صحابي أبو أمامة الله ما دوك جنسر كي يتارى جاء ذريش لفظ حديث أبو أمامة ينا صفا تيان كاكي صلى الجنازة سياق الشيخ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه sahabi abu umama albahiri Allah ya kare da a gare shi yace sa'an nan sai liman ya sallama sallan a asirce sirran hina yansari a lokacin da ya idar da sallar sai ce abin da yake sunna in ji abu umama al-zahiri mun yi bayani a baya cewa matsayin shi na sahabi in ya ce kaza sunna ce yana nufin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da shi to shi yace wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamu shi abin da yake sunna shine wanda ke bayan liman ya aikata irin abin da liman ya aikata mana yadda liman ya sallame shi ma haka wanda ke bayan liman zai sallame mana sirran duk wai zama liman ya sallame sirran shi kuma ya sallame jaharan ba an gane ku ala walahu shahidun ya ce wannan hadisin kuma yana da wani hadisin da zai masa shaida amma wanda zai masa shaida mawquf mana aikin sahabi sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi akhrajahu al-Baihaqi Imam al-Baihaqi shi ya fitar da shi عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية هذه السبب cewa babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an ya kasance in yayi limanci in ya jagoranci sallar janaza to aka idar da sallar yusallimu taslimatan khafiyatan yana yin sallama ne sallama da muryar shi kasa kasa mana yana jiyar da kansa ne kawai da wanda ke kusa da shi su ma an suka yi haka haka ba Abdullahi dan Abbas ke sallame sallar sallar janaza to wannan shine abin da ya fi dacewa shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka fi suka fi an gane ku ana samun lokacin da ake sallamewa a bayyane in buƙatar hakan ta taso kamar da hadisi na gaba da ma da ya kawo zai nuna haka amma a mafi yawan lokuta Musallin, taslimatan khafiyatan halace wa isnaduhu hasanun isnadun wannan hadisin hidan isnadi ne mai kyau yace thumma rawa an Abdullahi bin umar har ila yau imam bayhaqi ya sake rawaitowa daga Abdullahi bin umar Allah ya kare ta a gare shi annahu kana idza salla ala aljanazati shi kuma Abdullahi dan Umar a rawaito cewa yayi sallar janaza ya jagori sallar janaza sai zama yusallimu hatta yusmi'a man yalihi kaga shi ma sirrin din ne Abdullahi dan Umar shi in zai sallame sai yana dan daga murya har ya zama sahun farko da ke bayan ji sallaman an fahimta mana shi shi Abdullahi dan Umar shi aka rawaito yana ɗaga murya amma shi ma kaga irin daga muryar hatta yusmi'a man yalihi daga muryar tagawa ne yadda sahun da ke immediately bayan suke ji Kana ba daga murya yadda yake ji yadda kowa ba wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna wajen sallar sallar janaza an fahimta ko kyau ba imam ba zai waje murya cewa sai ya je da kowa da ke cikin da ke cikin sahu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah yake wa isnaduhu sahihun yace wannan shi ma isnadin sa isnadi ne mai inganci sosai insha Allah ta'ala fakara ta 86 عليه ولا تدور الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة يجي ولا تدود الصلاة هكا حالتا إن صلى على الجنازة صلى الجاوة في الأوقات الثلاثة أوصونا اللوكة غداؤكم التي, لا ت... التي تحرم الصلاة فيها waɗannan lokuta guda uku da aka haramta yin sallah a cikin shi illa li daruratin sai in akwai wata lalurar da ta sa a yi hakan dole amma in babu wata lalura to akwai waɗannan lokuta guda uku hatta sallar janaza bai halatta ba a yi a waɗannan lokutan. Sai ne waɗannan lokutan ملك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يجسور هذا بقى حديث لا تفهموا لدى صحابي عقبة بن عامر الله يتعالى جاء بريش قال يجسوا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تقلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب يجي سواء ثلاث ساعات يجي وقوة لوقتا غدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وزال الله صلى الله عليه وسلم يا كثير yana hana mu yin sallah a waɗannan lokuta guda uku wa an au an naqdira fihin na mautana kuma a waɗannan lokuta guda uku mazan Allah sallallahu ya hane mu da burin da binne mamatan mu a irin wannan lokutan da ba biyu ku ya hana mu yin sallah a waɗannan lokutan kuma ya hana mu binne gawa a waɗannan lokutan wasu lokuta ne ce na farko hina taqlu ash-shams a lokacin da rana take hudowa watan lokacin da kunsa ranar ta fara tsagowa sai jaje jaje din to a wannan lokacin baya halalta ayi sallah kowace irin sallah in ba sallar farilla ba ce ta kubucewa wa mutum ita ce ta ɗaya ta halatta mutum ya yi haka kuma wannan lokacin baya halatta a yi sallar janaza ko abin na gawa hatta tawtafi'a har sai rana ta kaga ta yi haske azami wannan lokaci na farko ce yace wa ina yaqumu qa'imu dhahirati da kuma lokacin da rana ta yi kama ake tsaye a tsakiya cak ne qa'imu zahira lokacin da rana take tsakiya hatta tamila shamsu har sai ranar ta karkace ma'ana sai lokacin azab ta shiga ke lokacin da za ka tsaya a rana za ka inuwan ka je ga wani ba shi ne kira da tsama shi mu hali a nan ya ce qa'imu zahira to ba a yin sallah a wannan lokacin haka ba a sallar janaza haka ba a dinga gawa a irin wannan lokacin har sai rana ta karkace yake wa ta ku shamsu lil ghurubi haka lokacin da rana take tafiya dan faduwa lokacin da rana ta fara faduwa ya zama ana ganin ranar rabi da rabi da kuma jaja jaja alama ranar za ta ɗi za ta fadi to irin wannan lokacin shi ma ba a sallah ko ba a janaza yace hatta tawruwa har sai ran ta riga ta yi sai lokacin sallar magariba ta yi waɗannan lokuta guda uku annabi sallallahu alaihi ya hana ya haramta yin sallah ko sallar gawa ko binne gawa irin waɗannan lokuta fahimta ko to a daidai nan za ga akwai kuskure da yawa daga cikin mutane suke masu kwaɗaituwa da yin salatu shuru ko salatu awwaji na fila da mutum ke bayan an yi daga sallar asuba ya zauna ya yi hatta zuwa hudowar rana ko sai tashi na fila to kuskure shi ne na da lokacin da ranar ta fara hudowar a lokacin mutum sai tashi yi ya yi nafila wannan kuskure alal akalla misali in an ce rana tana hudowa shine da minti ashirin ne to baya halatta ka yi nafila sai ya kai shida da minti talatin ko talatin da biyar a lokacin ranar ta riga ta yi ne shi wannan tabbin an baka lokacin da wannan israfin da aka hana sallah lokacin da ya fara hudo ya da kyau mu gyara wannan wannan kuskure an gane sannan kuma da yawa sallar janaza da ake ma'ana da yawa mutane ba sa la'akari da wannan akwai wanda suke la'akari da shi amma ba dai ba ba duka ba kaga kawai abin da aka ake la'akari da shi ne an gama wanka an gama haka shi kenan ne lokacin ba kisa la'akari da shi sai yan kaɗan sai yan kaɗan na shaida eh, lokacin da marigayi malam bala na angon ma da Allah ya gafarta mishi ya rasu dan haka ya faru ko daidai an gama komai kuma daidai rana za ta faɗi ko malam ma ya tsana cewa to wannan lokacin haramun ne a yi sallar janaza so da ya kun an yi sallar magariba haka sai da aka yi sallar magariba sai kuma aka yi sallar gawa aka dauki ba aka tafi aka wata wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama wajibi mu rika la'akari da irin wannan malaka wannan hadisin akhrajahu muslim وأبو عوانة في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وإمام أحمد من طريق علي بن رباح عنه إمام أحمد يروي عن علي بن رباح يتي وزاد البيهقي إمام البيهقي أرواية سيدي قلت لعقبة mai ruwayan حديث سيدة ya tambaye كان ba dan adil يروي shine ya rawaito mana wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a yi dukanu billai, to ya halatta a dinna mamaci cikin dare da daddare bayan sallar magarba bayan rana ta faɗi qala na'am yace eh wannan ya halatta yace qad tufina abu bakr billahi yace sai na bakar ma cikin dare aka masa janaza cikin dare sahabbai suka masa janaza shi ma wannan ruwayan isnadin sa isnadin ne wanda yake mai inganci sai ma da ke alhadithu bi umumihi yashmalu salatu ala aljanaza yace wannan hadisi na hada yin sallan ya ya gamayyansa ya hada hadda sallar hadda sallar janaza wa huwa alladhi fahimahu as wannan kuma shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama Allah ya su ka fahimta مالك فروى مالك في الموطأ إمام مالك ابن أنس الله يجزيه خير ذاك ya rawaito a cikin muwaffa wa min tariqihi al-baihaqi an muhammad bin abi harmala shi ma imam al-baihaqi ya rawaito irin wannan hadisin da imam malik ya rawaito daga muhammad bin abi harmala yake ba da labarin cewa anna zainab binta abinta abi salama tuwfiyat cewa zainab yar abu salama Zainab ‘yar Abu Salama, ‘yar Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu Alaihi Cewa ta rasu wa Farikun Amirul Madina a lokacin Farik shine gwamna a garin Madina. Cikin ya bi jinazatiha ba'da salati subhi sai aka zo da gawanta masallaci wajen liman bayan sallar asuba a musaranta a baya su dama abin da suka saba kenan ko aliman bane ke tashi ya je gida a in an yi wanka ya kaza ana ɗauko gawa ya zo da shi masallaci ko kuma filin da aka tanada saboda yin sallar sallar janaza to ita ma da ta rasu Allah ya kare ta a gare ta sai aka ɗauko gawar da aka zo da ita bayan sallar asuba da aka zo da fawufi bil baqiya sai aka ida gawan a wajen makabartar basai wannan babban makabartar da ke Madina qala mai ruwan hadisi ya ce wa kana tariqun yughallisu bis subhi shi kuma tariq ya kasance yana jinkirta sallar asuma shi ne shine balli. yana yin sallar asuma ne bil ghalas kamar yadda ta bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana yi shine irin irin kaman kaman yanzu haka yadda gari ya fara yin haske kana iya ganin mutum daga nisa to da irin wannan lokaci yake tada sallar sallar asuma annabi sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan lokuta lokacin da yake sallah asuba ke ya galatin lokacin da duhu ya fara yayewa kana iya ganin mutum daga nesa ka gane wani ne wancan amma kuma gari shi kuma bai riga ya waye gaba ɗaya shi yasa kike shi ya galat akwai rabuwan duhun dare akwai kuma alamun hasken wayewan garin safiya shi ne ma'anar galas an gane shi ne irin lokacin da sai da abubakar shi ma ya taɓa jin sallah ya taɓa yin sallan asuba irin wannan lokacin Me ya idar da sallah ta ce sai masa ai da ka tsawaita ya ci haka ko da rana zai fito ya same mu muna sallah sai sai na baka ce to ai ranan ba zai fito ya same mu muna shagara bane sallah muke yi an fahimta ku to shi ma Farid ya kasance haka yake sallar asuba yuqallisu bis subh qala bani abi harmala ibn abi harmala wanda shine wanda ya rawaito hadisin daga Faris yace fa sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu li ahliha yace sai na ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Abdullah dan Umar yana faɗa ma iyalan wannan matan da ta rasu Zainab da Abu Salama yana faɗa musu yace in ba an tusallu ala janazatikum al-ana wa imma an tatrukuha hatta tabtasi ash-shams Allah ya dauka sai ba su zabi ya ce ko kuma dawo ku sallah a yanzu tun da shi fari bai riga ya kada sallah ba kuma masallaci shi tun da shi ya zalli su da subuni wasu gurin wani gurin kuma yana da sallah ya ce ko kuma dawo ku sallah yanzu amma in kuka ce za ku jira farin ne to dole ku sani ba za a yi sallan nan ba sai rana ta daga kaga yana kantar da su ne in nan aka jira lokacin da farin zai idar da sallah to farin ba zai idar da sallah ba zai da sallah lokacin rana ta fara ne budowa kuma lokacin bai halatta a yi sallar janaza ba A kuka jira farin ne ya mata sallah to dole ba za a yi sallah ba sai ba rana ta riga ya sami ta daga haka Abdullahi da Umar Allah ya kare da a gare shi ya faɗa musu Wani ke wa sanaduhu sahihun ala shartu Ya yace wannan hadisi shi ma sanadin sa mai inganci ne bisa sharadin Imam Bukhari da Muslim قال كي ثم روى مالك عن ابن عمر قال إيش هل إلى ما مالك يا روتو أتكم موقع كان يصحابي عبد الله بن عمر الله يتعالى يدعى بريش عبد الله بن عمر يكي سوى يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما Allah dan Umar ya ce ana iya yin sallar janaza bayan sallar la'asar ana iya yi bayan sallar asuba amma da sharadin in aka yi wannan sallolin na la'asar da asuma a farkon lokacinsu idza kulliyata hima. in aka yi sallar la'asar da sallar asuma a farkon lokacinsu to za a yi sallar janaza bayansu mana in an jinkirta haka ba za a yi sallar janaza ne bayan da an jinkirta zai kai a wancan lokacin da aka hana yin sallar sallar janaza an fahimta ku kaga abin da ke nuna mana ba wai ba Allah asar ne ko kuma aka hana sallah ba wannan sa'a ce aka hana haka ba wai lokacin ba bayan sallah asuba ne kwata kwata aka hana sallar janaza ba wannan sa'a ce haka aka hana bale ta ce cewa rawal bai haƙi bi sanadin jayyid an ibn jurayj yace imamu bai haƙi ya sake rawaitowa da isnadi wanda ke mai kyau daga ibn jurayj ibn jurayj yake cewa akhbarani ziyadun أن عليا أخبره يجي زياد يا سند شيشيوا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأطراه يا سند شيشيوا أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة شوى أرغد وتداوى حتى إجي أقوف مقبرتا نمتانا نمتانا بصرة فلوكة وما لوكة إذا تزاوى حين تصرت الشمس a lokacin da rana ta riga ta yi jaja-jaja ta ɗauki hanyar faɗuwa. Ke musalli alaiha hatta gharabat shams yace ba a yi ma wannan gawar sallah ba har sai da rana ta faɗi. Bayan da rana ta faɗi, فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة فهذا من قال الله صلى الله sai sa ladan ya kira sallah sun ba kama ha sai aka tsaye da sallah bayan an yi fataqaddama Abu Barzata wa Sallah bihim al-maghrib Abu ya shiga ya jagoranci mutane sallar magariba wa nasi a lokacin a cikin mutanen da aka ƙi yin sallar janazar nan a wannan lokacin aka ce sai bayan magariba akwai Anas dan Malik wannan babban sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana gudu wa abu barzata min al-ansar shi ma abu barzata sahabi ne yana daga cikin al-ansar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka jinkirta wannan sallan gawan saboda lokacin da aka kawo sai da aka kira sallan magariba aka yi sallan magariba thumma sallu ala al-janazati sukun sai su zo kai sallan janaza an fahimta ku. kaga an zo da gawan ba yi sallar magariban ba amma saboda an kai wannan lokacin aka jinkirta sai da aka kira sallar magariba aka yi sallar magariba tukun sai aka zo aka yi sallar sallar dawo ka, duk wannan ya mala ya kama da nuna mana cewa abin da ya fi shine wannan shine abin da ya dace da roman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke qala al-khattabi imam al-khattabi ya fara cikin littafin al-ma'arif yace ma mulaqasuhu yace wanda samari na magana Imam al-Qassabi shine واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث Imam al-Qassabi yace mutane sun tattauna a kan halaccin yin sallah magawa a waɗannan lokuta guda uku yace fa dhahaba aktsaru ahli al-ilmi ila karahati as-salati 'alayha yace mafi yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi sun tafi akan rashin dacewar yin sallar janaza fi hadhihi al-awqat a cikin waɗannan lokuta din yace wa huwa qawlu afa wal yaqi wal awza'i was thawri yace wannan shine ra'ayin imam afa da imam an-naqi ibrahim an-naqi naqi kenan wal awza'i da imam as-thawri sufyan as-thawri yace wa ashabul ra'ayi da sauran malamai waɗanda ake la'akari da fahimtar su wa Ahmad da Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawiya da Ishaq ibn Rahawiya sai ce wa Shafi'i yara salata wa tafna ayi sa'atin min laylin aw nahari yace amma Imam Shafi'i yana ci waɗanda suke ganin za a yin sallan janaza a kowane lokaci a yini ne ko dare sai ce wa qaulul jama'ati aula li muwafaqatihi al yace amma maganan waɗancan malaman shine maganan da ta fi dace saboda shi ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku sai ba za a bar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganan Imam Shafi'i ba shi da maganan da alfazazi Allah ji kan shiga fata mishi yake fara ci 20 ne a ko yace da kullu qawlin inda qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ka bar kowace magana in haka kirga maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kuntu imamu da sai shi hafiz da albani yace wa minhu ta'lam yace da wannan hadisan da wannan maganan malaman za ka fahimci anna da'awan nawawi جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه Ya yace da wannan za ka fahimci magana da imamun nawawi yake cewa wai an yi ijma'in cewa ya halatta a yi sallar jaraza irin wannan lokacin za ka fahimci wahami ne daga imamun nawawi Allah ya fi mishi kaga tarbiya ko eh duk da kashi Imam Nawawi yayi magana ya tabbatar magana Imam Nawawi ya bayyana cewa kuskure ne amma bai ce saboda jahilci shi ba ko sai ce Allah ya ce to shi ya san wane ne Imam An-Nawawi amma wanda ya fi karni ya kuskure sai ce ba da ya ce wahami ne kuskure ne kuma sai ce rahimahullah Allah ya yafe mishi Allah ya yafe mishi wannan wannan kuma shine tarbiyya wanda ke gaba da kai a karatu kuma yi magana ba a son zuciya ba ba ka jahiltar da shi ko ba ka aibanta shi ko ba ba kaskanta ba bane don kayi bayanin yayi kuskure an fahimta ko Allah ya sa mu dace da alkhairi wannan shine abin da malam ya kawo akan abin da ya shafi sallar sallar janaza insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu shiga ba fasali na gaba wanda magana kan addaqunu wa tawabi'uhu abin da ya shafi bin gawa da abubuwan da suke goyo bayan bin gawa abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira